saurare barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin tambaya da amsa daga nan sashin Hausa na RFI tare da ni Abakar Isa ɗan dago. Madalla. To da Allah sashin Hausa na RFI ku ba mu tarihin masanin kimiyyar nan ɗan ƙasar Birtaniya wato Stephen Hawkins wanda ya rasu a kwanakin baya. Shin gaskiya ne baya iya komi a rayuwarsa sai da tallafin na'ura? Kuma a hakan ya dukkanin wallafe-wallafensa? Su wannan da ma wasu amsoshin tambayoyin za ku ji ta cikin shirin na wannan mako. Sai a kasance da Madalla. To bari mu soma shirin da tambayar Sani mai lange-lange waya wuri da Hamza Galadima a birnin Kebbin, Najeriya. da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Salihu Isa Fana dukkaninsu dai daga Najeriya. Wanda ke bukatar sanin tarihin marigayi sanata Ali wakili ɗaya daga cikin wakilan jihar Bauchi a Majalisar Dattawan Najeriya da Allah ya rasuwa a kwanan baya. To kan hakan na miƙa tambayar ga wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji. wanda shi kuma ya mika ta ga Malam Umar Muhammad Shira, masanin tarihi kuma ɗan jarida. Shi malam ali wakili kamar yadda ya zaba wa kansa tun yana raye maimakon a ce ali wakili saboda kankan da kai da ra'ayi da aƙida irin tasa ya ce ana ambatonsa da malam to wannan ya zama lakani na sunansa malam ali wakili ɗan majalisar dattawan jihar bauchi da 'yan makonni biyu da suka gabata allah ya karbi abunsa mutum ne ɗan shekara 58 a duniya dan asalin gundumar kasar lere a yankin karamar hukumar tafawa balewa a jihar bauchi mutum ne da ya samu ilimin zamani da ilimin addini kamar yadda takaitaccen tarihinsa ya nuna bayan ya kammala firamarsa a makarantar firamare ta garinsu da ke lere a yankin karamar hukumar fawa balewa ya je makarantar sakandarensa a garin damaturu inda ya kammala 1977 daga nan ya je wata makarantar share fage ta shiga jami'a a lokacin da ke take da cibiya nan bauchi ake kiranta bakas wato bauchi college of art and science inda ya yi karatu share fagen shiga jami'a daga nan kuma ya zarce jami'ar bayero da ke kano inda ya yi karatu tsakanin 1979 zuwa 82 ta fuskar aiki ya yi aiki na takaitaccen lokaci a gwamnatin jihar bauchi bayan ya kammala karatun jami'a daga nan bai dade ba sai ya samu tsallakawa zuwa aiki a hukumar custom ta nigeria to a hukumar custom malam aliyu kili ya yi ayyuka daban-daban kuma ya rika samun ƙarin girma saboda kwazo da jajircewarsa ga ayyuka har ya kai ga matsayin controller wato na fahimci ka ya taɓa aiki kaɗan da gwamnatin jihar bauchi kafin ya tsallaka zuwa hukumar custom kwarai da gaske ya dan taba yake na gajeren lokaci a gwamnatin jihar bauchi a matsayinsa na jami'in mulki kafin daga nan kuma ya tsallaka ya koma ya aiki tare da ita hukumar kwastam ta najeriya to kamar yadda na bayyana ya je har matsayi na controller to yayin da yake hukumar kwastam din nan ya rike mukamai daban-daban har kuma ya samu dama na halartar wannan babbar cibiya ta nazarin manufofi da muhimman bukatu ta ƙasa da ke kuru kusa da jos wadda ake kiranta nips to aka ya rike mukamai daban-daban kama daga mataimakin controller mataimakin babban jami'i na jihohi daban-daban a hukumar custom har zuwa ga babban controller da ya rike wadda aiki da ya fi fice a aikin custom din shine na tashar jirgin ruwa ta tinkan da ke lagos inda ya zama controller ta to daga baya ya koma kuma kaduna akwai makarantar hafsoshin custom nan ma ya sai je ya zama babban jami'in gudanar da ita kafin daga bisani ya yi ritaya a ɗungurunguma aikin a alif ta dubu biyu da goma. to bari mu taɓo hidimarsa ta siyasa ya aka yi shigo siyasa wace irin ya yi a wannan harka ta siyasa har zuwa wannan matsayi na sanata da allah ya karbi rayuwarsa a kai to mutum ne mai mu'amala da mutane tun yana aikin sa na hukumar custom yana mu'amala kyakkyawar mu'amala da dukkan jama'a rukunin magabata da matasa ah, zan iya tunawa cewa marigayi a jiyan bauchi alhaji da mutafa balewa tsohon mataimakin gwamnan jihar bauchi babban uban gida yake gare shi akwai kyakkyawar fahimta da girmamawa tsakanin su kuma shi marigayi da mutafa balewa tun yana raye yake karfafa masa gwiwa na ya rike jama'a hannu biyu saboda ya hango cewa yana da wani abu da zai iya faɗi a ɗauka a harkar siyasa to tun lokacin ya fara gina masa wannan tafarki na ya kasance mai shiga wannan hidima duk da dai lokacin yana aikinsa na ɗamara to shi yasa barin damarar kenan a 2010 ba wata wata sai ya shiga hidimar siyasa kuma jama'a suka rika kiraye kiraye gare shi ya fito neman gwamna ya fito neman waye to da ƙarshe dai ya fito ya zama mataimakin wato mai neman mataimakin gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar acn a lokacin a zaben 2011 inda suka tsaya takara da wadda ake kira alhaji baba tela to sun fafata sosai amma ba kai ga nasara ba a wannan zaɓe to jim kaɗan kuma da aka samu maja wato haɗakar jam'iyyu ta haifar da jam'iyyar apc sai kasan jam'iyyar acn tana ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka haɗu suka gina wannan sabuwar jam'iyya ta apc to daga nan kuma sai zamanto cikakken ɗa a cikin jam'iyyar kuma ya zamanto mai kwazo sosai wajen tallata ta da nema mata goyon baya da kara mata kwarjini a nan jihar bauchi har allah ya kawo mu zaben biyar kuma aka fafata ya zamanto wadda ya rika wa jam'iyyar tuta a zaben zama sanatan bauchi ta kudu a nan jihar bauchi kuma abun jan hankali dangane da fafata wasu a wannan takarar zaɓe kar ka manta ya yi zaɓe ne da gwamna da yake kan gado to duk da lokacin dai akwai kwarjini na shi shugaban kasa muhammadu buhari to amma shi ma sanayyarsa da ficensa hidimar siyasan ta taimaka masa wanda ya bashi nasara inda ya kai ga shi tsohon gwamna malam isa guda ya zama shi ne dan majalisar dattawa daga mazabar bauchi ta kudu to sai gwagwarmayarsa a cikin ita majalisar dattawa din ah, kamar da muka sani kuma kamar yadda ya bayyana a kafofin yada labarai shi mana alakili yana daga bangaren 'yan majalisar da suke goyon bayan manufofi na shugaba muhammadu buhari wani karin haske za ka yana to wato ya kasance kaifi daya wannan kuma suna ne da ya samu tun yana jami'a wanda suka yi abokan karatunsa sun ba da shaida tun yana jami'a dan gwagwarmaya ne kuma a kullum yakan zaɓi bangaren da yake jin ya fi rajin kokarin kare haƙƙin al'umma maimakon ya shiga ra'ayin wato yan mazan jiya wato shi mutum ne tun da ya samu ginuwar ra'ayin siyasa irin ta ra'ayin rikautun a jami'a to shi yasa kaga da ya shigo cikin wannan hidima bai wata wata ba sai tafiyar tasa ta yi kyau da manufar shugaba buhari inda a majalisar duk abin da zai kawo cikas ga jam'iyyarsa duk abin da zai kawo cikas ga tafiyar gwamnatin eh, tarayya karkashin shugaba muhammadu buhari baya boye-boye baya nauke-nauke baya gaza daga sa ji shi a kullum yakan yi la'akari menene abun da jama'a suka fi karkata to shi akai yake tsayawa a majalisa to sai kuma batun iyali kamar mata nawa da yara nawa ya bari. To bayanai sun tabbatar da cewa ya rasu ya bar matan aure biyu da 'ya'yansa goma. To madalla da fatan masu tambayar sun gamsu. Sai kuma tambaya ta gaba wadda ta haɗin gwiwa ce da ta fito daga Hashimu Musa Marafa da Shema'u Sani Jakada da kuma Aminu Garba Indabawa daga jihar Kano. wanda dukkaninsu ke son sanin tarihin masanin kimiyyar nan ɗan ƙasar Birtaniya wato Farfesa Stephen Hawking wanda Allah ya wa rasuwa ba da jimawa ba. To har wayo dai wakilin namu Ibrahim Malam Goje ya sake mika wannan tambaya ga Malam Kasimu Ali Shitu, malamin tarihi a Jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa da ke Bauchi a Najeriya. Shi dai Stephen Hawking uh, mutumin uh, ne, a uh, England aka haife shi a Cambridge. kuma a nan ya yi rayuwansa gaba da don ko a nan cambridge ya rasu kuma shi mutum ne wanda tun aihuwansa yadda ita babansa isabella kenan ta, yi bayani a kansa cewa tun yana karami yake da sha'awan kallon taurari ya yi nazarinsu ta ci take ma wani wasa cewa ita ta azama kamun ya kai wani shekarun taurari za su ɗauke shi ne kuma ya ba da gudumawa sosai a wannan field na physics wanda branch ne na physics wanda ake kira cosmology that is study na universe e, kuma ya yi ba da guduma da yawa sosai ya rubuta littattafai ya koyar to me za mu ce su ne manyan kirkire-kirkire na ilimi da kuma bincike na ilimi da shi marigayi stephen hawking ya kawo a rayuwarsa na na shi stephen hawking, uh, hawking shi ariyan da ya fi specializing wanda tafi ɗauke hankalinsa physics ne amma a branch na physics wanda ake kira cosmology kamar yadda na faɗa a baya shine kimiyyan yanayin taurari shi abin da ya fi damunsa kuma ya fi sha'awan ya yi shi ne ya yi bayanin yadda rayuwa da duniya ita kanta ta samu domin a kimiyyan yanayin duniya akwai isaac newton wanda kusan ana wani shine fada ma na, na, na, na physics da kuma science to shi tsaban zurfin tunanin shi a nazari da research na shi steven ya so ya kawo theory wanda zai dislodging you understand ya kore shi theory na isaac newton wanda shi duk da zurfin da zai yi a science ya so ya yi cewa ita duniyan nan be zai baya yiwuwa yadda duniya take tsarinta a ce ta faru ne haka kawai yanzu isaac newton kenan to amma wannan dan talikin wanda ya zo wasu shekaru wanda kuma ayyukan isaac newton su suka inspiring ɗinsa amma ya yi kokari ya ma kore wannan ya bezin argument ɗinsa theory na big bang wanda bilim cewa ah, ita duniyan nan yadda take fa ta faru ne kwatsan kawai spontaneously ta faru kuma ya so ya ya proving wainan argument ɗinsa a tun rubuce-rubuce da ya ta yi da littafai da ya wallafa da kuma lectures ɗin da ya ta bayarwa yanzu akwai wani field na cosmology you understand wani theory da ya kawo na wai wai wai uh, black hole shi yana maganan star nan da muke ganin su wannan tauraron cewa sukan bace su shiga wani buwai black hole to balin gaya maka ni da yake ba scientist ba ne malamin tarihi ne ne na je ɗauki sai mutum da yake da zurfin ilimin kimiyya shi ne zai fahimci abinda wannan ɗan talikin bayani bayanin da yi wanda ba wanda zai iya gane wannan teori har gobe sai dai shi dai ce da ya da ya mutu da tari da wannan knowledge ya wallafa littafai akwai wani one of ah, greatest achievement ɗinsa shine wani theory da ya so ya yi wanda yake kiranta mother of all theories ya so ya kawo theory wanda zai imagine quantum physics akwai aspect na science da ake kira quantum physics da cosmology ya imagine ita quantum physics tana magana akan kananan abubuwa halittu ne kananan abubuwa cosmology kuma shi yana maganan cosmos a universe a babban guri so ya yi ya kawo wani theory wanda zai majin yadda in ya iya bring mutum wannan theory din ta samu kuma aka gane ta to za a iya kamar an samu synthesis ne na, na, knowledge ka gane babban abu da karamin abu za a iya yuzin wannan theory a study din ta kuma a fahimce ta ya understand amma babban contribution ɗin da ya yi ne kokarin ya faɗa wa duniya cewa ita rayuwa duniya kanta you understand an same ta ne daga spontaneous action yauwa wannan big bang da sauransu haka to kamar bisa ga hotunan da nake gani a hannunka sun nuna cewa shi wannan dan taliki stephen hawking ya kasance a rayuwarsa kusan rayuwarsa mafi yawan rayuwarsa ya yi akan keken guragu ku za ka mana karin bayani eh lallai a tarihi ya nuna cewa tun yana dan shekara 21 shi ne aka yi diagnosis ɗansa wannan ciwon wai ana kiranta a mistro Emitrophic wani <laughs> abu na amma abbreviation na ciwo din shine als na wani nau'i ne na paralysis za ta shanyewan garkuwan jiki ko gefen jiki to kuma ita wannan ciwon wace iri ne ka san yuju abinda muka sani in mutum da ya samu paralysis tashi ɗaya yake samu ko ka ga hannu da kafa ko ita kuma nashi nau'in nashin ita hankali a hankali take cinye wa'annan gaɓoɓin jiki to a babban abin mamaki shine tun yana dan shekara 21 wannan ciwon ta same shi amma shekaru hamsin da wani abu da ya yi tun da ya rasu a shekara yana shekara saba'in da wani abu ne da wannan na kasar ya yi rubuce-rubucen da ya yi da nazarce-nazarce da researches da ya yi a wannan kan kujeran ka ya kai laubin na tun yana magana har ya kai don kusan razuwa baya ma magana wani scientist ne also ya designing wani computer wanda za ta iya interpreting tunanin da abin da ke gudana a zuciyarsa so da wannan kuma still a wannan condition din da wannan machine computer din you understand ya ta rubuce-rubucensa da lecture don mutum ne wanda ake gayyatansa a jami'oyi da yawa particularly a a Birtaniya ya je jami'oi da yawa wanda ya ta bada lecture akan shi wannan black hole din don an fi sanin da akan wannan issue na black hole din da yake magana yayi bayani mana bayani akan yanda taurari rayuwar taurari a ba wai suna nan dindindin bane sukan bace you understand kuma sun bace suna shiga wannan black hole din ne wanda ya ta bayani akan me yake faruwa me suke yi a cikin wannan black hole wanda gaskiya sai wanda ya nazari ya zurfi a kimiyya zai iya wannan bayani To madalla da fatan masu tambayar sun gamsu. Bari mu karkare shirin da tambayar Bala ya ramada daga jihar Zamfara a Najeriya. Da shi kuma ke bukatar sanin menene ciwon kai. Shin ciwo ne na ƙashin kansa ko kuma alamar wata cuta ce ta daban? To Dr. Muhammad Ɗayyabu likita ne mai zaman kansa a jihar Bauchi da ke Najeriya. Ga kuma amsar da ya baiwa abokin aiki na Shehu Saulawa. To man Shehu ciwon kai wato wani tarin alamomi ne wanda mukan iya ce musu complex ma'ana alamomi na ciwo guda ko cututtuka wanda ya haɗu gami iri-iri ya haɗu ya dunkule ya zama guda ɗaya domin mai domin shi kansa ciwon kai in an faɗe shi yana da nasaba da abubuwa na ciwo shi kansa na kan ko wuya ko haƙori ko ido ko kuma ciki kai ko nau'in wani cututtuka na irin na infection saboda haka yanzu ba za a ce gashi a ce ciwon kai ga kuma fassararsa ciwon kai akwai ciwon kai ciwon kai misali ga masu cuta irin ta kwakwalwa sankara irin ta kwakwalwa hakika ciwon kai ne wanda ta fito dalilin kuma da asalinta daga kan kansa sankara irin ta kwakwalwa wanda kan ce brain tumor a dalilin dan hawan hawansa dan curuwansa dunkulensa yakan ture dankari gefe gudanar nau'in a hanyoyi masu aika da sakonni wanda su kuma ƙarshensu su ba da sakon danniya wanda zai kawo ciwo saboda haka in na fahimce ka shi ciwon kai ciwo ne wanda yake bayyana sakamakon ɗan waɗansu cuta ɗaya ko kuma cututtuka waɗansu da dama cututtuka da dama su suka fi haɗuwa suka yi ciwon kai kamar yadda ka tambar na farko nake muka ciwon kai ciwon kai ma'ana ciwon kai wanda ya samu asali da kansa ciwo shi mukan ce masa pressure headache so ciwo ne na hawa wanda as a result of pressure build up ko daga kai da waɗansu 'yan damoyi ko ɗansu matsaloli nan da can za mu zo na maganan damoyi ina magana shi kansa cluster ko kuma pressure uh, headache wanda kaban na fara daga farko a ce ko daga dalilin ciwon sankara brain tumor ko ko dalilin wani bugewa na kai wanda curin jini ya haɗu ya dunkulu shi ma ya danna wani bangare na kwakwalwa ko ko dalilin a ce meningitis wanda ruwan da ke cikin kwakwalwa ya hau ya kumbura ya danne kaga cututtuka na da dukkan su nau'in su dalilan su daga ciwon kai ne so ciwon kai ciwon kai saboda haka za a iya cewa kenan akwai nau'i na ciwon kai daban-daban daban wala ma suna da yawa barkate likitoci da dama mukamu da dama ba iya ba da wuya ka samu likitan zai bayyace maka ciwon kai kaza a dalili kaza sai likitan da yake aiki dangane da area of specialization ko kuma bangare irin na na, na kwaranta amma ta kwakwalwa to su za su iya tsayawa ɗaya bayan ɗaya za su iya gama ko su ɗin ma domin ciwon kan da yake tahowa daga wasu bangaren jiki kamar ciwon ido misali wanda wataƙila ce na ɗan fasani refractive anomaly babban dalili ne na ciwo irin kuma masu myopia ciwon ganin ko kuma raguwan ganin nesa ko kuma a ce hyperopia raguwan ganin gani na kusa ka fahimta dukkan nan ba a samu correction ba ko kuma gilas wanda yake daidai zai kawo daidaituwan kasancewan ganinsu su sukan kawo ciwon kai ko ba haka ba masu irin masana ilimin hanci makogoro kunne da yawan sun ka lura duk karamuka ne ta ramin kunne ta ramin hanci ka fahimta in aka samu ciwo na sinusitis ko ciwon kunne ta cikin akwai inda suka da ramuka ta kwalwa dukkan su haddasa ciwon kai dukkan suna haddasa ciwon kai saboda haka kenan za a iya cewa shi ciwon kai ciwo ne da ke bayyana sakamakon waɗansu cututtuka da ke shiga cikin jikin ɗan adam shine babban dalilin ake ce masa symptom complex complex ne na symptoms da yawa na dalilai da alamu kenan alamu na ciwo cututtuka da yawa sun bullo daga bangaren jiki da dama suka haɗu suka yi ciwon kai amma kuma akwai ciwon kai wanda zahirin an faɗe shi kamar wanda kan ce a cluster header. To madalla da fatan masu tambayar da sauran masu saurare an gamsu. Kuma da haka za mu kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. Kafin na a madadin abokan aiki na Shehu Saula da Ibrahim Malam Goje da suka taimaka wajen kammaluwar shirin. Abakar Isa ɗin da kuke cewa na bar ku lafiya.